This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 11 ga watan Nuwamba shekarar 2015. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar NEMA ta horas da mata 'yan jarida na jihar Filato kan yadda za su yi aikin agaji. Muna kuma ɗauke da rahoto daga ƙasar Kamaru a kan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Arewa mai nisa ke yi na tallafawa 'yan jihar da rikicin 'yan Boko Haram ya shafa da abinci. Za kuma ku ji hira da wakilin sashen Hausa ya yi da barista Solomon Dalon sabon ministan matasa da wasanni da aka rantsar yau. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan irin sauyin da kuke fatan gani a ma'aikatun da sabbin ministocin Najeriya za su jagoranta. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Muna kuma ɗauke da labarin wasanni amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar tarayyar Turai sun buga wasu shaɗarorin da za su zama jagorar tantance abubuwan amfani da aka sarrafa a yankin Isra'ila. Shirin da Isra'ila ta ke ƙasa ƙasa ta ce wannan wani sabon salon tsangwama ne da kuma zuga a siyasance. Waɗannan dokoki dai an daɗe da tsara su tun tsawon shekaru da suka wuce wanda ƙungiyar European Commission a lokacin ta tsara inda aka buƙaci Isra'ilawa 'yan share wuri zauna da su liƙa takardun da ke alamunta kayan masarufi da suka sarrafa kamar su kayan amfanin gona da makamantansu wurin dai da isra'ilawan suka share suka kuma zaune tun bayan yakin kwanaki shida a shekara 1967 tsakanin yammacin kogin jordan da gabashin kudus da zirin gaza da kuma tsaunin golan wanda dukkaninsu iyakokin isra'ila ne da duniya ta yarda da su firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce wannan abin kunya ne ga kungiyar tarayyar turai na cewa a sa tambari a abubuwan da aka sarrafa a yankin 'yan shara wuri zauna na yahudawa ya kamata kuma ya kwatanta shi wannan al'amari da mataki ne irin na 'yan nazi wanda suka ɗauka a lokacin yakin duniya na biyu da suka ƙauracewa ababen sana'o'in yahudawa Shugabanni guda 60 daga kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai za su yi taro yau Laraba har zuwa gobe Alhamis a Malta game da inganta yadda za su wa matsalar da ke haddasa kwarara 'yan gudun hijira zuwa Turai. Ƙungiyar tarayyar Turan ta ce taron zai zaƙulo dalilan da ke haddasa yadda jama'a ke tsallake ƙasashensu na asali da kuma tsara shigar da suke yi bisa ƙa'ida da kare lafiyarsu da ma yaƙi da masu safarar mutane. haka kuma za a taɓo yadda za a inganta haɗin kan ƙasashen afirka su tallafi 'yan gudun hijirar da za a maida su gida bisa rashin cancantar samun mafaka a ƙasashen turai a game da yunkurin turai game da ba da gudunmuwar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas yan gaza gani na cewa turai na ƙoƙarin sake tursasa mutane ne kawai koma wuraren da kare wato kare 'yancin bil'adama ya yi karanci A shekarar nan dai 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari takwas ne suka fantsama cikin turai kusan ninki hudu kenan bisa na shekarar dubu biyu da goma sha hudu. Jama'a da dama sun kwarara cikin Italiya daga ƙasashen Eritrea, Najeriya, Somalia da kuma Sudan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an tsaro a Afghanistan sun harba harsasan gargadi a sararin samaniya don farraka masu zanga-zanga a birnin Kabul a lokacin da suke ƙoƙarin kutsawa mashigar fadar shugaban ƙasa. Masu zanga-zangar dai sun fito ne don nuna baƙin cikinsu game da yankan rago da wasu 'yan ta'adda masu alaka da 'yan ISIS suka yi wa wasu fararen hula guda bakwai ciki har da mata guda uku wanda aka fille wa kawuna. waɗanda aka yanka ɗin dai da dama dama an yi garkuwa da su ne fiye da wata ɗaya da ya wuce wanda kuma daga baya jami'an tsaro suka tsinci gangar jikinsu yashe a kudancin lardin zabul ranar lahadi da ta gabata su dai waɗannan bayan allah da aka kashe 'yan shi'ar da suka fito daga kabilar hazara ne masu zanga-zangar dai sun kinkimo akwatin tunan wakin da suke ciki inda suka bi titunan birnin ƙasar ta afghanistan duk ana ruwa kuwa kamar da bakin bakin kwarya da kuma yanayi mai tsananin sanyi kafin tawagar tasu ta je gaban fadar shugaban kasa sun yi kira ga shugaba ashraf gani da babban jami'insa abdullah abdullah da ya yi murabus bisa dalilin da suka ce sun yi watsi da maganar waɗanda aka kashe ɗin tun bayan da aka sace su ba su ce uffan ba Daga ƙarshe gidajen abinci da sauran masu kayan masarufi a Amurka suna ba da abinci kyauta da kuma yin rahusa a yau ga 'yan ƙasa domin nuna jinjina ga 'yan mazan jiya kasancewar yau ce ranar bikin shaida ƙwazon zaratan. Akwai yanayin nuna gamsuwa da aikin 'yan mazan jiya da kuma yin shiru na wasu daƙiƙu domin girmama su. Haka kuma shugaban ƙasa Barack Obama zai ajiye furanni a tulluwar sojojin da ba a san su ba da ke kwance a makabartar ƙasa da ke Arlington kusa da kogin Potomac da ke nan nan birnin Washington. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da jiha Filato inda hukumar ba da agajin nema ta gudanar da wata horaswa ga mata 'yan jarida game da irin gudunmuwar da 'yan jaridar za su iya badawa wajen aikin agaji ga zainab babaji da ƙarin bayani Hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta horar da 'yan jarida mata reshen jihar Filato matakan rubuta ko yada labarai don taimakawa jama'a rage fadawa bala'i. Taron bitar nauni guda da hukumar nema ta gudanarwa 'yan jarida mata da ke aiki a jihar Filato ya tattauna gudunmawar da 'yan jarida ka iya badawa wajen aikin agaji. Simon Katu shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema a nan jihar Filato. Mun zo mun training nasu ne don su san in kana son ka rubuta labarin na akwai yadda za ka yi ba don dai jama'a su sani kawai ba. yadda za ka yi don ka tuntuɓi gwamnati, ka tuntuɓi mutanen anguwa, ka tuntuɓi duk jama'an Najeriya don su san yadda za su kara ba da hankali ko yadda za mu kara haɗa kai don mu yi taimako a cikin wannan yanayin na bala'i na kawas da bala'i. aikin disaster management na kowa ne a church ko masallaci ko ina kowa ya kamata ya sa kai a cikin wannan don mu kara tura Najeriya gaba. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban kungiyar 'yan jarida mata a jihar Plateau. Ta ce taron bitar ya yi daidai saboda matsalolin tsaro da ake fuskanta a wasu sassan jihar ta Plateau. domin so da dama rashin ba da rahoto mai kyau yana kan rikitar da mutane yana kawo tsoro amma idan mu a matsayin mu mun gane kan abin mun san yadda za mu rubuta mu gaya ma jama'a yana kan kwantar da hankali kuma za a gan aikin na yana tafiya daidai yana daraja zaman tare kuma ba sai mun jira bala'i ya afko mana kafin mu yi shiri ba akwai shirye-shiryen da muke bukata mu yi a gidaje a cikin zama a angwane da kuma kasa ga baki daya kafin bala'i ta afko mana in mun yi irin wannan kyakkyawan shiri yana kan zama da sauki sosai shi ma shugaban kungiyar 'yan jarida ta kasa reshen jihar plateau yakubu tadi ya ce idan bala'i ya auku mata da yara su ne suka fi cutuwa in akwai bala'i mata da yara su ne yakan shafe su fiye kuma ni shawara na shine a kowanne ma'aikatar 'yan jarida a kafa teburi na climate change ya sauyin yanayi musamman a mu kasashen duniya na masu tasowa muna samun rahotannin fyaɗe rashin zaman lafiya duk in an samu wa'annan za a samu mata ne masu wahala in an je kauyuka ko eh, camps na idp su ne ake ganin su mafi yawa ga cututtuka ma garin da ba matan da sun waye akwai damuwa a garin to yara suna tasowa dole su taso da gurbi mai kyau so muna bukatan cewa dukkanmu dai 'yan jarida gaba daya mu duba abin da ya kamata mu sa hankalinmu akan ayyukan eh, abubuwan da suka shafi mata da yara. Madam Inga Samuel ita ce ta wakilci matar gwamnan jihar Plateau a wurin taron bitar. Dole kam za ta yi aiki da mata za ta yi aiki da zancen yara da kuma ita tana gani mata sun fi shan wahala so da ita yanzu tunaninta ita za ta tara mata za ta duba ina ne wahalan yana fito ina ne za ta iya magance shi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar kamaru yayin da gwamnatin kasar da dakarun kasashen ƙetare ke ci gaba da fatattakar 'yan boko haram gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce akwai bukatar a taimaka waɗanda rikicin 'yan boko haram ya shafa a jihar da abinci a lokacin da yawa manema labari wato manema labarai jawabi a ofishinsa ga muhammad awal garba da ƙarin bayani Ƙasar jamhuriyar Kamaru tana ƙara ƙarfafa tsaro a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakokin ƙasar Anda da 'yan ta'addan Boko Haram suke kutsowa cikin ƙasar. A halin yanzu dai dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sama da guda sittin ne suka riga mu gidan gaskiya dukkaninsu su rasa rayuwarsu ne a fagen daga. Ko 'yan kwanakin nan ma sai da waɗansu 'yan mata 'yan ƙasar shekaru goma sha biyu suka tayar da mamai a jikinsu a garin Kwalfata a kusa da babban masallacin garin. Kan haka ne na hira da Alhaji Muhammadu ɗan garin na kwalfata ga abin da ya ce mini. Eh wato yaran mata biyu ɗaya mai shekara goma sha ɗaya ɗaya kuma tana da shekara goma sha biyu su ne suka kai hari. To amma ɗaya ta fara fasa bambanta ta kashe mutane biyu. To ɗayan ɗin kuma bata ci nasara ba. Yan tsaro suka gano ta gashe suka harbe ta kurum. Kasan yanzu kan gwamnatin Kamaru ta ɗauki matakan tsaro wanda suka dace wannan lamari na 'yan boko haram da yi ya sanya rayuwar manoma da makiyaya har ma da 'yan kasuwa na jihar ta arewa mai nisa a cikin tsaka mai wuya musamman ma wajen gudanar da harkokinsu kuma ga tsadar kayan masarufi kan haka ne gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari ya yi manema labarai jawabi a ofishinsa da ke birnin marwa kan irin yadda za a warware bakin zaren gwamna mijin yau bakari ya ce ya il y jama'a da dama za su tsinci kansu a cikin halin ni'a su nan gaba kaɗan domin rashin kayan abinci kasancewan mayakan boko haram sun hana manoma da makiyaya da ma 'yan kasuwa su kaɗa wannan ɓangaren shine gwamnan ya ce yana miƙa kukan jama'an jiha tasa wajen ministan ciniki da ya dubi al'amarin da idanun basira domin mazauna jihar da su wadata da kayayyakin more rayuwa jihohin arewacin ƙasar ta jamhuriyar kamaru suna samun yawancin kayayyakin gudanar da rayuwarsu ne daga makwabtan kasar ta jamhuriyar kamaru kasar tarayyar najeriya amma kasancewa 'yan boko haram sun zama da kan iyakokin wajen suke gudanar da aika aikansu ya sanya sai dai abin da mai duka ya yi yanzu dai kasar ta jamhuriyar kamaru tana jiran sojojin karo karo na kasashen nahiyar mu ta afirka domin yakan 'yan ta'addan boko haram muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. Yayin da aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya yau, al'ummar ƙasar dai sun zura ido su ga irin taka rawar ministocin. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya ji ta bakin barista Solomon Dalon akan irin yadda zai gudanar da harkokinsa ga yadda hirarsa ta kasance. Na tuntuɓi barista Solomon Dalun wanda aka rantsar a matsayin ministan matasa da wasanni domin in ji shi kuma irin sauyin da zai kawo a ma'aikatarsa. To, kazan maganar gyara a matsayin wanda yake kallo daga waje daban da kuma wanda yake kallo daga ciki. Tunda yanzu ne aka rantsar da mu, to sai mun shiga gidan muka duba mecece ke kasa. Nan sai mu san ina ne za mu tunkara domin a yi mata gyara. Amma dai harkar matasa yana bukata a sa hankali domin a cice su kuma a horar da su su zama shugabanni na kwarai gobe. Barista Solomon Dalun kenan bayan da aka rantsar da shi ministan matasa da wasanni a tattaunawar da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da 'yan Najeriya za su fara maidawa dangane da waɗannan naɗe-naɗen da aka yi Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. Madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan irin sauyin da kuke fatan gani daga ministocin da aka rantsa yau. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Allah karimu gari rahimu shi rai dare janna shi yayi rana ya e dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai yakan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali tunanin mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yin gingiga ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun adam mai wuyan gane hali an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun sami kira na farko daga jihar Nasarawa. sunana Muhammadu Tasu daga Nasarawa da Karulokar Gama Nasarawa State. To Malam Muhammadu me zaka ce game da batun ministoci yau? Hakika muna matukar farin ciki game da wannan naɗe-naɗen ministoci muna sa kuma ran insha Allah za mu samu mun canji a Najeriya gaba ɗaya. saboda duk waɗanda aka naɗa su ministocin hakika duk sun dace muna sa da insha Allah za mu samu canji sosai ɓangaren kowane fannin da izinin Allah ta'ala. yawa na gode tsarai kuwa. To Malam Muhammadu daga Nasarawa mu ma muna cewa mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Na Taraba ko kana jin mu? Ina jin ku. To, to salamu alaikum da wa muke magana. Kuna magana da Muhammad Aminu daga Taraba State Tako. To me za ka me in ce me kake fatan gani wa'annan ministocin za su yi? Ni nawa shawara zan ba mu wayannan sabbin ministoci da aka nada mana. Mm. daga najeriya su ji tsoron allah su taimaki talakawan ƙasa tsakani da allah su yi mana aiki yadda ya dace da mu ma za mu musu addu'a da fatan alheri nan gaba hmm. saboda haka muna mika mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan lokaci hmm. da shugaban kasan mu ya zabo mana ministoci ingantattu Allah kuma ya su rigo Allah kuma ya su ya sa kuma su kula da amanan talakawan kasan su to amen malam Muhammad daga Taraba muna cewa mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna to alhamdulillah hajiya sunana akarami daga Sheikh abakar Muhammad Goma Kaduna shugaban kungiyar murtalaka na kasar jihar Kaduna To akarami me zaka ce game da ministoci yau da aka rantsar da su me kake fatan gani? to wallahi ajiya ni mun ji daɗi sosai musamman ma da kin ga dai shi ministan wasannin nan da matasa in ga Salman Dalo nan ya san mu musamman mun kungiyar Bani Talaka mun san shi kuma shi uba ne a kungiyar mu kin ga mun san cewa lalla da mu matasa ga nan murna kawai muke muna farin ciki mun san cewa da zaman kashe wannan nan da wannan sare-sare nan da neman da tunu don Allah da zamu dage da yin wasanni irin daban-daban tsallake na wasanni zamu to zakaru na duniya kuma zamu dogaro da kanmu alhamdulillah ko kin gani musamman shi mun shi ma na wata mai amince da kashi ya daidai mm. wani ka duka da mutum ke ɗaya gaskiya san barka ba wani mutum za a mace bai daidai ba alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah Allah mu zama lafiya jiya to Allah ya sanya to kabara zai ji a karami kenan daga jihar kaduna mun gode da ra'ayin da ka bamu har yanzu dai muna da sauran lokaci za ku iya kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan koko in ce wace gudunmuwa ce ko wani fata kuke yi ganin yadda ministocin nan za su yi mun samu kira daga saminaka jihar kaduna kenan salamu alaikum na saminaka ko kana ji na to ga dukan alamu dai na saminaka kana jin mu To malami na sami naka ga dukan alamu layin shi ya goce. Kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau dai muna tattaunawa ne akan batun ministoci, sabbin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da su. muna so mu ji ra'ayoyinku akan me kuke fata ko kuma me kuke sa ran wa'annan ministocin za su yi wajen gudanar da ayyukansu kamar yadda dai kuka ji a rahoton mu na ƙarshe barista salaman dalon shi ne aka ba ministan matasa da kuma harkokin wasanni bayan haka akwai sauran ministoci waɗanda su kusan 36 ne akwai chris ingige wanda aka ba shi ministan kwadago da inganta harkokin aiki akwai kuma minista wato kayode fayemi wanda aka bashi ministan harkokin ma'adinai to yanzu mun sami kira daga hotoro jihar kano salamu alaikum malami daga hotoro ko kana jin mu na hotoro ko malama daga hotoro tana jin mu To ga dukkan alamu layukan kamar sun dan sami wata tangarda don haka muna nan muna sauraron ku muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi ku gaya mana irin fatan da kuke yi ko kuma abubuwan da kuke son gani ko irin sauyin da kuke fatan gani wa'annan ministocin da aka rantsar da su yau sun yi a Najeriya. To kamar dai yadda kuka ji ɗazu na ɗan karanto muku wasu daga cikin sunayen ministoci talatin da uku da aka rantsar da su yau akwai babatun dai fashola wanda aka bashi ministan makamashi da ayyuka da kuma samar da gidaje. To yanzu kuma mun samu kira daga Sokoto amma kuma ga dukan alamun layin ya goce. To za dai mu ci gaba da kiran sunayen eh, ministocin da aka sanar kuma muna da dama za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Akwai kuma Abdulrahman Dambazau wanda aka bashi ministan harkokin cikin gida, sannan kuma akwai Aisha Alhassan wacce aka bata ministan harkokin mata. Mun sami kira daga Funtuwa. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Ajiya Maryam an wuni lafiya. Lafiya kalau. Ina magana da mataimakin shugaban kungiyar muryar jama'a Usman Manuka daga mai Merorar Kuntuwa. To Malam Usman me kake fatan ganin sabbin ministocin da aka rantsar yau sun yi? Muna fatan waɗannan ministoci da aka rantsar a yau su yi riko su amana 'yan ƙasa a bisa irin cancantar su da aka duba musamman in kika ɗauki salaman dalun da sauran dukkan su kowanne yana da ƙwarewa akan ma'aikatar da aka kashi. muna fatan allah ya sa kawo mana ci gaba mai amfani a ƙasarmu najeriya wanda za mu huce takaicin irin yanayin da muka shiga baya da fatan allah ta yasa riko To mm, eh, a man malam na kafintuwa mun gode kuma a nan muka kawo ƙarshen lokacinmu na karɓar wayoyi sai kuma gobe Allah kai mu za mu sake baku wata damai ku bayyana ra'ayinku akan wani batun. wasanni a takaice. labaran namu na yau za su mai da hankali ne akan shirye-shiryen da kasashen nahiyar afirka ke yi na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a kasar rasha kasar cote d'ivoire ta ajiye manyan 'yan wasan ta kamar wilfred boni solomon kalu da kuma thomas ture saboda rauni da suke fama da shi don haka ba za su yi wasa da kasar tasu za ta yi na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 ba da kasar liberia cote cote d'ivoire michel jusiya ya kira wasu da za su mai gurabun wa'annan 'yan wasa saboda dai yana cewa kasar liberia ba kasa ce da za su yi sakwas sakwa da ita ba ganin yadda ta lallasa kasar tunisia a wasan shiga gasar zakarun nashiyar afirka ta shekarar 2017 a najeriya ko a yayin da ya saura kimanin kwanaki uku najeriya ta yi wasan shiga gasar cin kofin duniya da kasar swaziland ko din super eagles sandy olisa ya ce ba shi da cikakken koshin lafiya rashin lafiyar da ya sanadiyar gaggautawa zuwansa a kasar belgium don ya duba lafiyarsa a watan jiya da yake zantawa da yan jarida bayan training super eagles sandy olisa ya ce muhimmancin wannan wasa da najeriya za ta yi shine yasa ya dawo don ya tabbatar da kasarsa ta yi nasara sai dai tsohon kamtin na super eagles olisa ya gaggauta dora cewa ganin irin yadda yaransa suka yi training yana ana kyautata zaton super eagles za ta murkushe swaziland masu masaukin su duk da cewar dai bai raina yan wasan kasar ta swaziland ba sai kuma kasar togo wacce za ta gwabza da kasar uganda don samun wanda zai yi nasarar shiga matsayi na gaba a wasannin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar dubu biyu da goma sha takwas a kasar rasha a cikin kasashen biyu akwai fafatawa mai yawan gaske da kasashen nahiyar afirka za su yi na shiga gasar ta rasha 2018 wanda yawancin mutane ke ganin uganda din a matsayin sabuwa a wannan fafatawa ko da yake a faɗar kudin uganda Lutin Micho ya ce ba dan gizo ke tsaka ba. 'Yan wasansa dai sun taka rawan gani a cikin wannan shekara don haka za su ci gaba da yin nasara a cikin wannan wasar ma. Ita kuwa kasar Togo ita ce ta yi sanadiyyar fitar Uganda a lokacin wasannin shiga gasar zakarun nahiyar Afirka ta shekarar 2015. A daren yau ne kungiyar Ghana Blaster za ta tashi zuwa birnin Kumasi a shirin da take yi na wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 da za a yi a kasar Rasha. A ranar Litinin ne aka shirya 'yan wasan na Black Stars Day za su fara a training a bangaren shirye-shiryen fafata fafatawa da za su yi da kasar comoros sai dai an jinkirta hannun ke jikin 'yan wasan ne har zuwa ranar talata dangane da yawan ciyawa da aka samu a filin wasa na accra sports stadium inda chairman kwamitin zantaswa na black stars george afriye ya ba da umarni su koma da training nasu zuwa unguwar da suman jibi juma'a ne gana za ta yi wasa da comoros a karawan farko na shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar da 2018 ko in gana avram grant ya kyautata zaton cewa 'yan wasansa ne za su yi nasara akan takwarorinsu na comoros Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin da aka yi yakin basasa Amurka, shugaban kasar Abraham Lincoln ya yi kira ga 'yan kasar a wani jawabinsa a garin Gettysburg domin tabbatar da ɗorewar 'yanci a duniya. Kalamansa sun ƙarfafa jama'a da dama a shekaru masu yawa da suka gabata, waɗanda suka haɗa da miliyoyin dakarun sojin Amurka, waɗanda suka yi gwagwarmaya ba don 'yancin Amurka kaɗai ba, har ma sauran ƙasashen duniya. Yau shi ranar tsofaffin sojoji, kuma Amurka na ɗaukar hutu domin mutunta waɗannan maza da mata akan irin ayyuka da sadaukar da rayukansu da suka yi da daɗewa tunda suka aje kaki kuma hakan ya nuna ma'anar zama 'yan ƙasar Amurka mai cike da walwala. Hutun da Amurka ke ɗauka a kowace ranar ɗaya ga watan Nuwamba a kowace shekara ya samo asali ne tun tsagaita wutar Yaƙin duniya na biyu a shekarar 1918. Ana ganin yaƙin da aka gwabza a Asiya da Afirka da tsibirai daban-daban a yankin Pacific da wasu tekunan kudancin Amurka da kuma fagen fama a Turai a matsayin yaƙin da ya kawo ƙarshen duk yaƙe-yaƙe. Sauran yaƙe-yaƙen da suka biyo baya a shekarar 1954 shugaba Dwight Eisenhower ya ƙara faɗaɗa hutun domin girmama dukkan waɗanda suka yi yaƙin a kaki da kuma neman zaman lafiya. Gwamnatin Amurka na ci gaba da wannan ƙoƙarin har yanzu tare da samar da wani shiri domin taimaka ma tsofaffin sojoji da suka bar aikin soji samun ayyukan yi domin rage raɗaɗin sauyin rayuwarsu zuwa komawa farar hula. Kyakkyawar girmamawa da yardar da Amurka ke yi wa tsofaffin sojojinta ya nuna cewa za ta yi duk yadda za ta yi domin taimakawa wajen sama musu aikin yi bayan sun dawo gida. domin kada su yi tunanin cewa su da iyalansu ba su ci gajiyar maradun ƙasar da suka kare ba a cewar shugaba barack obama a zahiri rana tana da tsofaffin sojoji ba rana tunawa da yaƙi ba ce ko ta nasara da aka samu ba ba rana tunawa da siyasa ko wani yanki da aka kama ba ce rana ce kamar yadda ƙasashe irin su Birtaniya da Kanada da Afirka ta kudu sauran ƙasashen duniya ke tunawa da tsofaffin sojojinsu domin ayyuka da sadaukar da kan da suka yi wa ƙasashensu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka ne. yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugabanni guda 60 daga kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai za su yi taro a ko sun fara a yau Laraba zuwa gobe Alhamis a Malta game da inganta yadda za a bullowa matsalar da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijira zuwa Turai. A shekarar nan dai 'yan gudun hijira sun kai kimanin dubu ɗari takwas da suka fantsama cikin Turai kusan ninki hudu na shekarar da ta gabata. jami'an kasar sun bayyana cewa wasu sun kwarara daga italiya eritrea da najeriya da su Somalia. a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin a madadin usman kabara da daniel brown da mr dan da suka taya ni shirin maryam dauda ke cewa ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.